'Yan lokutan bayan nan muna fuskantar wani mataki rashin kwanciyar hankali wanda ba a taɓa fuskanta ba a kusa gare mu. Bangaren iyaka da Mali ba mu da garuruwan da aka kai ma hari takamaimai, amma an samu shigowar dubaban 'yan gudun hijira da suka baro ƙasar Malin suka kasance cikin garuruwan mu da dama, cikin halin jiran taimakon agaji wanda muke fatan ya iso cikin gaggawa da za a iya samu? To magajin gari ko a nawa za a iya kesta yawan su a yau? Euh, Muna da shimfiɗa mai faɗi sosai isowar tana faruwa ne ba tare da ankarar ba don ko 'yan gudun hijirar na zowa ne a garuruwan da ke kusa da inda suka fito. Mun yi wani rangadi a watan Desamban da ya shuɗe a garin Intama da ke kilomita 120 yammacin Tasarat. Mun lissafa fiye da magidanta dubu a cikin garin na Intama kaɗai a kwamin ɗinmu akwai garuruwa inda aka rufe makarantu mazamnan suka baro garin kamar garin Midal da ke kilomita 20 bakin iyaka da Mali Tasarat inda aka rufe makarantu dukan wa'annan garuruwan mazamnan sun baro su sun sabko gabasci wani gushi ne daga yamma zuwa gabas a yau ina iya kiyasa kimanin fiye da magidanta dubu biyu zuwa dubu uku 'yan gudun hijira na kasar Mali wanda kowane magidanci ana iya samu tare da shi mutum uku hudu zuwa biyar kenan haka jibinta za a samu wajen mutum dubu ishirin. Magajin gari ko a tsakanin waɗannan 'yan gudun hijira akwai waɗanda suka zo da dabbobinsu ganin cewa tasara yanki ne na kiwo. Eh kwarai ko kana da gaskiya wani nau'in 'yan gudun hijira ne na musamman saboda 'yan gushi ne da ke gudun ceton rai dauke da dan abin da suka samu suka ɗauka. ko da wani bin ma suna gudowa da dabbobin su kuma suna samun matsugunni mai kama da zangon da suka baro daga Mali Menaka da wadda ke arewa kaɗan daga Menaka wanda hakikan sun shigo da dabbobin su shi ma ne yasa inda suka tsugunna ke fuskanta cutar tsananin matsi bisa albarkatun karkara mashayar ruwa da kuma ciyawa gaskiya muna cikin wani matsanancin yanayi mafi girma.